Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba huɗu ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin namu za ku ji cewa wani jami'in ɗan sandan Najeriya a jihar Borno ya kashe wasu mutane shida ciki har da sirkinsa a jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an gudanar da taron shawarwari kan yadda za a samar da makamashi na zamani wanda zai takaita illolin ɗumamar yanayi kamar kowace ranar juma'a yau ma muhammad awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Gwamnatin Amurka ta ce ana buƙatar a ji muryoyin Afirka da dama wurin yin Allah wadai da ayyukan rashin imani da Rasha ke yi a Ukraine. A wannan mako kasashen Afirka da dama ne suka kada ƙuri'an goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya wurin yin Allah wadai da yaƙi da ake gwamzawa a ƙasar Ukraine da Rasha ta haddasa. amma masana sun ce akwai yiwuwar kasashen afirka ba su da ikon faɗa a ji kuma ba su da ikon kare yauci da kuma darajar ukraine amurka tana son kasashen afirka su yi magana sosai akan halin da rasha ke kaiwa makwabciyarta ukraine da take magana da wani dan jaridan yanar gizo mataimakin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da nahiyar afirka molifi ta ce ukraine na bukatar taimakon kasashen afirka jama'an ukraine sun ce dakarun rasha sun kwace ikon tashar nukiliya mafi girma na turai na zaporizhia da ke kusa da birnin inahoda na kasar ukraine bayan da suka yi mata lugudan wuta tare da ta da gobara a wani gini da ke harabar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ukraine ta ce ba a samu yoyo ba a tashar kana ma'aikata na ci gaba da gudanar da aikin su ba tare da wata matsala ba jami'an ukraine sun ce ma'aikatan kashe gobara sun samu nasarar kashe gobarar da ta tashi a ma'aikatar Enahoda birni ne mai muhimmanci wurin samar da wutar lantarki a kan kogin Dnipro mai kusan kilomita 700 kudu maso gabashin birnin Kiev. Tashar na samar da kusan kashi 25 cikin 100 na wutar lantarki da ake amfani da shi a Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuma samu karin haske akan gobarar da ta tashi a tashar makamashin nukuliyar a cewar wata sanarwar fadar White House ya ta fitar da yammacin jiya Alhamis. gwamnatin biden ta bukaci dala biliyan goma a cikin ƙarin kuɗaɗe daga majalisar dokoki domin kai taimakon jin kai kama daga batun tsaro da tattalin arziki a ukraine da ma yankin da ke makwabtaka da ita a cikin kwanaki da makonni masu zuwa in ji wata sanarwa da shalanda young mukaddashiyar daraktan ofishin gudanar da kasafi ta sanya wa hannu haka zalika a jiya alhamis washington ta sake kakaba wasu karin takunkumai akan makusantar shugaban rasha vladimir putin a hali da ake ciki kuma ministocin harkokin kasashen wajen nato sun yi taro a yau juma'a a brussels domin tattaunawa akan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da kiev ke kira ga kawancin yamma da su haramta shawagin jiragen sama ko kuma su bata a karin jiragen sama domin kare fararen hula da kuma tashoshin nukuliyar ta shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi ta maimaita kira ga haramta shawagin jiragen sama tun farkon mamayar moscow sama da mako guda amma nato ta yi biris da wannan kira da ka iya jefa su cikin yaki da rasha mai karfin nukuliya da take magana kafin taron a helkwatan nato a brazils kasar lithuania ta ce za a iya saka kungiyar kawancin a cikin wannan yaki idan har ta yi yunkurin haramta shawagin jiragen saman ministar harkokin wajen canada malin jolie ta ce jan layi da kungiyar tsaron nato ta ja shine kaucewa haifar da yakin kasa da kasa amma ta ce ya kamata a tattauna dukkan al'amura wani halin kunar bakin wake da aka kai akan taron masu ibada a masallacin tsirarun 'yan shi'a a arewa maso gabashin pakistan ya kashe akalla masu ibada talatin kane jikata sama da wasu sittin An kai mummunan harin ne a yau Juma'a da rana yayin da ake sallan Juma'a a wata unguwa a tsakiyar Peshawar, babban birnin lardin Kibar fatankwa da ke arewa maso yammacin kasar. Wani kakakin asibitin Lady Reddy da ke kusa da wurin da ake kira Muhammad Asim ya tabbatar da mace-macen. Ya faɗa wa manema labarai cewa sama da mutane goma a cikin waɗanda suka ji raunin yayi tsanani. Kane ya ce adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa. harun rashid ne babban jami'in 'yan sanda ya kuma faɗa wa manema labarai cewa maharin ya isa masallacin ne a wani sanannen wuri inda ya kashe 'yan sanda guda biyu da suke bada tsaro a kofar masallacin kafin ya shiga ciki ya tada bama-bamai da ke jikinsa a cikin masallacin da ya cika makil da ɗaruruwan masu ibada labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc china ta yi watsi da wani rahoto da ya ce jami'anta sun gaya wa takwarorinsu na rasha da su jinkirta kai farmaki a kan ukraine har sai bayan gasar olympic ta lokacin sanyi ta beijing kwararru sun ce wannan batun ya nuna cewa shugabannin china sun san cewa harin na zuwa kuma gane irin haka zai bata sunan china a kasashen yamma kakakin ma'aikatar harkokin wajen china wang wanbin ya kira rahoton jaridar new york times na ranar uku ga watan maris da labaran ƙanzon kurege jaridar ta rawaito wani rahoton leƙen asirin ƙasashen yammacin duniya yana mai cewa manyan jami'an china sun faɗa wa manyan jami'an rasha a farkon watan fabrairu cewa kada su mamaye ukraine kafin ƙarshen wasannin na ranar hudu zuwa ga 20 ga watan fabrairu an dai fara yakin ne a makon da ya wuce ya ce irin wannan al'ada ta karkatar da hankali da kuma sauya zargi abin kyama ne wang yana faɗa wani taron manema labarai da aka saba yi a jiya alhamis a washington kuma mai magana da yawun ofishin jakadancin china liu pengyu ya ce rahoton jita-jita ne ba tare da wani tushe ba kuma ana nufin karkatar da zargi da kuma bata wa kasar china suna a ƙarshe sama da 'yan ƙasar ukraine miliyan guda ne suka arce daga ƙasar cikin makon farko da rasha ta kai mamaya a kan ƙasar a cewar majalisar ɗinkin duniya rahotanni sun ce ta iyakar tsakanin ukraine da poland nan ne 'yan gudun hijira suka fi tserewa birnin lviv da ke yammacin ukraine ya zama wata babban cibiyar da 'yan ukraine da ke gujewa rokoki da makamai masu linzami na rasha ke bi mata da yara sun bar gidajensu da mazajensu da ubanninsu da 'ya'yansu dole ne mazaje su tsaya a baya domin su yaƙi bayan kwanaki na gajiya da firgici jirgi ya kwashe mutane zuwa kan iyaka da kuma cikin kasar poland lamin lafiya A gaida Baba yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wasu rahotanni daga jihar Barnan Najeriya na cewa wani jami'in ɗan sanda da ke aiki a kofar gidan gwamnatin jihar barno ya kashe mutane shida ciki har da sirikinsa. Daga Maiduguri, wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana da ƙarin bayani. wani rahotanni da ke fitowa daga jihar borno na nuna cewa wani jami'in sanda da ke aiki a kofar gidan gwamnatin jihar borno ya halaka mutane shida cikin mutanen kuwa har da sarkinsa kan zargi da yake ma wasu daga cikinsu na mu'amala da matarsa wannan jami'in ɗan sanda ya an ce ya ɗauki sa ne ya kuma tafi gida da shi inda yake batun cewa zai halaka wani a yau amma bai ambaci sunan mutumin ba sannan ya tafi wajen hutawansu a cikin kwalejin 'yan sanda da ke cikin garin maiduguri wanda ya buɗa ma waɗannan mutane wuta wannan jami'in mukamin dan sandari da ake kira sajan bello an ce ya tafi mashayi ne dauke da makaminsa inda ya dinga budawa waɗannan mutane har ya halaka mutane guda shida ciki kuma a da wasu jami'an yan sanda ciki rahotanni na nuna cewa wannan jami'in dan sandan shi ya kansa ga hukuma inda kuma aka kama shi aka rufe sai dai jami'an sandan ba su ce komai ba na kuma tuntuɓar rundunar yan sandan jihar borno game da wannan batu wanda na tuntuɓi kakakin yan sandan wato asp sani sha tambaya wanda ya amsa mini cewa a halin yanzu ba su da cikakken bayani a kai amma shaida mini cewa abin ya wakana da hotuni na nuna da cewa wannan jami'in na sanda na gargami a ofishin herkutan 'yan sandan najeriya da ke nan cikin garin maiduguri wanda ake batun cewa shi ya kai kansa da kansa na kuma sake buga wayan jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan najeriya asp sani sha tambaya sai dai ba daga wayan ba wanda alamu ke nuna ne cewa wannan lamari ya kai gare su sai dai kawai wata nuku-duku da ake kokarin yi har ila yau rahotannin na nuna cewa ya sha kai kukansa wajen hukumomi game da cewa shi ya gaji da irin mu'amala da waɗannan jami'in 'yan sanda suke yi da matansa wanda kuma ya sha shaidawa hukumomi hakan amma babu matakin da hukumar ta ɗauka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar niger Kungiyar Kodaye da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa ayyukan samar da makamashi a nahiyar Afirka, Sisawo AI, sun shirya taro da nufin tattaro shawarwarin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi a wannan lokaci da ƙasashen afirka ke neman hanyoyin maye guraben injin samar da makamashi da tashoshin da ke amfani da hasken rana a matsayin wani bangare na matakan takaita illolin ɗumamar yanayi wakilin murya amurka a yamai sulamu barma ya aiko mana ƙarin bayani samar da wadatar makamashi kuma a kan farashi mai sauki da dai bangare ya karfafa matakan kare muhalli daga illolin da canjin yanayi ya haddasa wa duniya a yau buri ne da a shekarun baya-bayan nan kasashen afirka suka kudure aniyar cimma don samar da ci gaba mai dorewa mafarin wannan taro na canza yawo a tsakanin kwararru a fannin makamashi da jami'an kare hakkin jama'a don duba ta inda za a bullowa wannan yunkuri kwararre a kan sha'anin makamashin zamani farfesa albert wright na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taro les énergies renouvelables se présentent comme une option efficace pour lutter contre la pauvreté. Ya ce makamashin zamani wani abu ne da ke da matukar mahimmanci wajen yaƙi da talauci a karkara, wanda kuma ke taimakawa a samu ci gaba mai ɗorewa. sannan hanya ce ta samar da wuta cikin tsafta wanda kuma akan iya samun ta dare da rana amfani da makamashin zamani wata hanya ce ta samar da aikin yi ga jama'ar cikin gida wani alfanu na daban game da irin wannan makamashi shine rage karfin tururin da ke gurbata muhalli the faible impact de nuisance sur l'environnement des systèmes à énergie renouvelable rashin zamanantar da hanyoyin samar da makamashi musamman wutar lantarki wata matsala ce da jami'an kare hakkin mabukata suka jima suna jan hankulan hukumomi a kanta a nan Nijar. Shugaban kungiyar adadai wadata Mamman Nuri na cewa wannan taro dama ce ta ba da shawarwarin da za su kai ga samun mafita. A dokokinmu akwai abin da ake cewa 'yanci na samun mahalli ingantacce. da abin makamashin da zai kawo wa gurbatar muhalli ko ya kawo gurbatar yanayi ba a yi mara ba sosai da shi makamashi mai inganci wanda bayya da matsala akan mahalli mai tsabta dole ne mu yi maraba da shi don mu ƙara gaita jama'a a amfani da irin wannan husa'a ta samun makamashi wanda batta da matsala akan mahalli. bata da matsala kan lahiyar mu ba shi da matsala a kan dabobi ba shi da matsala a kan kowa tsohon ministan makamashi alhashi rabiu hassan yari da ke cikin waɗanda aka gayyato domin ba da gudunmuwa ya yi na'am da wannan yunkuri na kasashen afirka zahin ranar nan arziki ne babba da allah ba mu mai amma muna wargi da shi to don haka ne aka ce ya kamata a motsa mutane mu gani ko ina cikin afirka wata ko ina akwai hasken rana inda kasashen ma tura inda ba su da ranar sosai suna amfani kwarai da shi to ya kamata mu ma mu halka mun yi umarni da wannan abu akwai na iska akwai na ruwa su ma suna ba da duka wata makamashi sosai jamhuriyar nijar mai yawan jama'a miliyan 22 na sayan wutar lantarki daga najeriya ko da yake kasar ta mallaki wasu tashoshin samar da wutar lantarki da injin duk da cewa wani dan kasar ta nijar profesa abdulmuni jofa ne ya fara gano hanyar samar da wutar lantarki da hasken rana yunkurin gina madatsar ruwa a ƙauyen kan dashi na jihar tilaberi da nufin samar da wuta ya citira yau shekaru sama da arba'in sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman har yanzu dai ana ci gaba da gwamza fada da kuma kai manyan hare-hare a bangaren yan aware magajin garin da titi da tawagarsa su rasa rayuwarsu sanadiyar taka wata nakiya da suka yi waɗanda yan aware masu ɗauke da bindiga suka dasa musu a kan hanyar mota anda ayar motocin suke yi wa magajin garin rakiyar gwano cikin waɗanda suka rasa rayuwarsu har da zaratan sojojin ƙasar jamhuriyar kamar na biyar na hira da waɗansu yan wannan bangaren wanda su suka ce sake yi sunan su domin matsalar tsaro eh alhamdulillahi malam awal kasan wannan al'amarin da yake gudana a ƙasanmu nan ya ta da hankali matuƙa na al'umma to yau nan dai akwai abin da ya faru a can ikondo titi su waɗannan mugayen mutane sun dasa nakiya a hanya bayan sun dasa nan she suka fiskanci lokacin da shi gwamnatin wannan jihar din zai wuce da tawagarsa to yanzu she ya tarwatsar da su to suka rasa rayukansu to kaga wannan irin abubuwan da dama can babu a cikin irin yakin nan dasa shi irin bumabuman nan a hanya to yanzu ne aka shiga irin waɗannan al'amuran ga duka alamu sun samu sabon salo kenan na mm, wajen hallaka al'umma to wace shawara zaka ba wa kasar jamhuriyar kamar wajen ganin cewa ta dakile wannan al'amura kare ba zuwa cikin kasar da baki daya eh, eh, eh, shawaran da zan ba ma gwamnati shine a tambayi al'umma don yanzu al'umma su ne idon gwamnati don su fallasa waɗanda suke waɗannan ayyukan ɗin malam muhammadu don gwamnati shi kaɗai ba zai iya waɗannan ayyukan ba don al'umma sun san waye suke irin waɗannan to su rika tona asirin waɗannan kaga kuma gwamnati a nan ƙasan kamaru mu ɗan kamaru ne to gwamnati ba zai iya ɗaukan makami ya je harharbi mutane ba don ina ɗauka duka yayayensa ne ba ka gane ba shi yasa ka ga ba buɗe wuta ba ba da izini a buɗe wuta ba ana ɗauka dai yan gida ɗaya ne ba baƙi ba ne da suka kama na hari daga wani ƙasa to shine da namu bakin da na gwamnati muna roƙon al'umman wajen duk wanda aka gan shi dai a fallasa shi eh, a fallasa shi eh, mun san dai yawanci ana fallasa su to masu waɗanda suke wannan wajen ba su a maganto amma a nemi dai a fallasa shi ko kuma waɗannan mutanen su dage kansa idan an dage kansa dai to za ka ga wannan jihan ɗin mutanen ba za su rika irin waɗannan abubuwan ba. Shi ma wannan malamin ga launi ba yau ba ga abin da ya ce. To, kamar ni masaunin wannan guri abinda idanuna yake gani cikin shekaru biyar zuwa shida to gaskiya gwamnati bai samu nasara yadda ake so ba. Me yasa kace gwamnati bai samu nasara ba? Eh, domin har yanzu su waɗannan 'yan aware ba su ajiye makamai ba. Suna ci gaba da garkuwa da 'yan adam da kisan gilla har yanzu da tsayar da harkoki a daidai waɗannan yankuna. To ya kake ganin sojojin gwamnati? ba sa zama ne a inda aka aje su domin su kare al'umma? e to kamar yadda idanunmu yake gani to wani lokaci muna ganin su da rashin kwazo ko kuma rashin tafiyar da aikin yadda ya kamata don kamar waɗansu wurare ana ganin su 'yan ta'adda a gefe guda kuma a can wani bangare kuma ana ganin sojoji to aikin din mu ba ma gane yadda yake tafiya ya harkokin kasuwanci da kuma ko kuma karatu da sauransu yana gudana to a wannan yankin da na fito gabaki da dukkan makarantun gwamnati yan awari sun hana mm. illa dai makarantu masu zaman kansu su ma sai sun je sun ga waɗannan an ba su cin hanci an ba su cin hanci sun ba da izini cewa buɗe makaranta amma ba za a da sharuɗo'insu kuma ba za a sa kayan makaranta ba kuma dai kamar linye national ah, takin kasa yawa to wannan kuma babu shi babu duk wani wasa ne fatan ka ga wannan wani kamar to fata na dai su kara kwazo kuma dai su na canya wanda su dada sa ido su ga waɗanda suka sa a filin daga irin aikin da suke yi haka zalika mai fala'adi a garin can shi kan ya ce a gaskiya akwai matsala domin a wannan garin nasu kan iyaka yake da jihar da ake gwabza zamin fada domin yan gudun hijira suna kwararowa cikin garin nasu domin neman tsira da rayuwarsu ga yadda hira mu ta kaya yan gudun hijira sun yi mana yawa a ƙasa abin da ya sa abinci ya yi tsada su kuma suke sa daga ka gaya musu kuɗin cirewa suke su saya babu tayawa daga nan kuma ba wannan kawai ba komai da komai sun sai ya yi ƙarfi kuma abin da ya kawo duk wannan sha'ani akwai munafinci a ciki akwai mutane a ciki akwai mutane a waje shi sa duk zancen nan ya ki tafiya tuntuni banda haka da gwamnati ya sha kan abin to yanzu a jiya cewan gwamnati ta gaza na wannan matsaloli da yake faruwa me kake gani ta bangaren jami'an tsaron kasar kamaru abin ya fi karfin su ne su ma abin bai fi karfin su ba ba su a so ya kare domin suna cin amfanin wannan abin domin kullum manya-manyan nan kuɗi suke karba ƙananan ake turawa da filin daga su kuma suna nan suna ta irga kuɗi to tun da yake ana ci gaba da kirga kuɗi Eh. yanzu kai wani shawara zaka ba wa gwamnatin kasar kamaru da kuma al'umman a kasar baki daya wajen ganin cewa an dinke wannan baraka to banda dai mai kasa ya yi kokari ya yi magana da jan ido inda ya yi magana da jan ido wadakila magana zai yi sanyi baka ga kamar dan shugaban kasan ya kwashe shekaru da dama ba ne a doron kasa yana yana dumfana shekaru ɗari ba ga shi sa abin ya fi karfinsa ba hakan din ne domin magana kam ya fi karfinsa in ya sauka ma daga kujeran maganan nan zai kare domin wanda zai dauka ba zai yadda ba shugaban kasar kamaru ya eh. kama waɗanda suka fata da ƙayar baya kamar su eh, ayuk sese eh. ba ga cewa idan ya sako su wani abin za a iya samun sauki ba ko ya sako su abin ba zai yi sauki ba domin akwai cibiyoyinsu ta kasashen turai a nan jijiyan abin yake su suke mara musu baya domin suna da dabaru dewa da makamai yake shigowa kuɗi yake shigowa duk shi sa mutanen jejin nan suka gagara bari muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida awal garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai ka lura jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta dauki kama karya eh, magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba tun wata rana akwai atashi ba shi ne ba balle balle mana ta ɗauki ba. shi ya tara arziki dan zamba ya raba waɗansu da sana'ar su baki shi ba shan duka ba za ya zama biya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. sabon koci bayan tsohon kocin na kasar kansa sawo yana gab da kammala sa a kasar ta jamhuriyar kamaru tun watan mai mai zuwa nan sai dai waɗansu 'yan kasar hakan ba domin yanzu haka a mai gurbin koci da tsohon kaftin kasar jamhuriyar kamaru son bahara ahmadu ayijo tsohon dan kwallon kafa ne a kasar ta kamaru ga abin da ya ce eh mu ma abin ya bamu mamaki wallahi da aka ce an canja antrenor paske mu kan ba mu ga abin da ya ba mun ga mun aiki sosai kuma a halin ma ya kai kamar hard to azian plus yanzu a ce an cire shi kuma akwai kofin duniya da ake bayan nan da 24 ga watan mars na za a yi nan da cement kuma yanzu an cire shi haka abu bai yi ba to mun ji an ci an ba ma son bana son bana kuma mu a wajen mu to an fara bashi ne eh, april to anan ma bai nuna kwazo ba an muka je adina aka cire mu a can kamaru kuma yanzu an ɗauka an bashi to mu ba mu san me yake wucewa ba saboda haka mu a tsammanin mu da da oman bege kenan shine a shugan kwanse muna tsammanin za bashi a nemo ko fatin mu ma hada su su tafiyar mana da ekip ga a gasar cin kofin zakarun kasar faransa kuma wanda kulab din na ta samu shigewa zuwa zagaye na karshe anda ta yi ba da ta alijan ya yi mana karin haske kan wannan ta goma shida ta samu eh to gaskiya nan ta ba da mamaki paske yanzu da tafiyar magana da nake maka yau shekara ashirin da biyu kenan nan ta bata je kofi ba to yanzu gashi ta je kofi saboda haka a garin fet suka yi ta yi kawai kowa ya fito yana murna saboda nan ta nuna cewa eh tun da kwambuware ya dauki wannan ekibe yana tafiyar da su ba su sun da ki Paris saint germain ba suka zo kuma sun cire monaco a kofi don wallahi suna da kokari da gaske saboda haka ni kan anawa ganin na ga kofin nan ma da suna da sa'a su su dauka kawai kai kana ganin cewa yanzu nati za ta kai da daukan wannan kofin eh za ta iya kwasa tana da mazaje da za su iya yin wannan yan wasa tana da shi su da lis ne mm, tana da yan wasan da za su iya daukan wannan kofi ne amma a garba ba amurka daga kasar kamaru To a gaida awal garba yanzu kuma sai labarai a takaice. baballe a takaice gwamnatin amurka ta ce ana bukatar a ji afirka da dama wurin yin allah wadai da ayyukan rashin imani da rasha ke yi a ukraine a wannan mako kasashen afirka da dama ne suka kada kuri'an goyon bayan majalisar ɗinkin duniya wurin yin allah wadai da yaƙi da ake gwamzawa a ƙasar ukraine da rasha ta haddasa amma masana sun ce akwai yiwuwar kasashen afirka ba su da ikon faɗa aji kuma ba su da ikon kare yauci da kuma darajar ukraine amurka tana son kasashen afirka su yi magana sosai akan halin da rasha ke kaiwa makwabciyarta ukraine a halin da ake ciki kuma ministocin harkokin kasashen wajen nato sun yi taro a yau juma'a a brazils domin tattaunawa akan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da kiev ke kira ga kawancen yamma da su haramta shawagin jiragen sama ko kuma su bata a karin jiragen sama domin kare fararen hula da kuma tashoshin nukuliyar shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi ta maimaita kira ga haramta shawagin jiragen sama tun farkon mamayar moscow sama da mako guda amma nato ta yi biris da wannan kira da ka iya jefa su cikin yaki da rasha mai karfin nukuliya a ƙarshe wani harin ƙunar bakin wake da aka kai akan taron masu ibada a masallacin tsirarun 'yan shi'a a arewa maso gabashin pakistan ya kashe akalla masu ibada talatin kane jikata sama da wasu sittin. an kai mummunan harin ne a yau juma'a da rana yayin da ake sallan juma'a a wata unguwa a tsakiyar peshawar babban birnin lardin kibar fatankwa da ke arewa maso yammacin kasar wani kakakin asibitin lady ready da ke kusa da wurin da ake kira muhammad asim ya tabbatar da mace-macen ya faɗa wa manema labarai cewa sama da mutane goma a cikin waɗanda suka ji raunin yayi tsanani kane ya ce adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa harun rashid shine babban jami'in 'yan sanda ya kuma faɗa wa manema labarai cewa maharin ya isa masallacin ne a wani sanannen wuri inda ya kashe 'yan sanda guda biyu da suke bada tsaro a kofar masallacin kafin ya shiga ciki ya tada bama-bamai da ke jikinsa a cikin masallacin da ya cika makil da ɗaruruwan masu ibada To ban sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.